'Yan Nijar zagin da kuke su man kwando-kwando wallahi hakan ba zai dakatar da ni. Zuwa gare ku mutanen ƙasar Nijar, bidiyoyin da nake yi Allah shi ne shaidata, ba na nufin cin mutunci ga 'yan Nijar ko cin zarafin ƙasar Nijar. Akwai wace ƙasa ta duniya akwai nagari? akwai na banza. A Nijar akwai mutane nagari, masu kyawawan ɗabi'u, kuma akwai malaman addini, akwai waliyan Allah. so ta ya zan yi na yi jam'u na ce baki ɗaya mutanen banza ne hakan ba zai yiwu ba na san mutuncin kaina na fito daga gidan mutunci da haka ba zan so in ci zarafi ko in ci mutuncin wasu ba wannan ba ɗabi'u na ba ne amma ina kira ne ni ga gwamnatin ƙasata akan matsalolin da suke faruwa tsakanin mu da 'yan Nijar. Na ce gwamnatin ƙasata ta sanya idanu akan shigowar mutanen Nijar a cikin Najeriya. sannan ta sanya idanu a kan rayuwarsu a cikin Najeriya. Saboda matsalolin da suke faruwa, shekarar da ta wuce, akwai ɗan Nijar wanda ya kashe inyamuri a Ibadan. Hakan ya jawo tashin hankali a cikin kudancin Najeriya, ya janyo tashin hankali da kuma kashe asarar rayuka sama da mutum ashirin kuma akan bahaushe ɗan arewa ya ƙare. Ashe ba laifi ba ne in na yi kira ga ƙasata domin ta ɗauki mataki ta gyara ta sanya idanu. Kuma lake kamar da nake magana mazauna Saudi Arabia 'yan Nijar. cikin kashi ɗari kashi tamanin suna amfani ne da fasfot ɗin najeriya ashe in na yi magana a kan ƙasata da ta ɗauki mataki ta tsare mana mutuncin ƙasanmu ta daina ba da fasfot ɗinmu shekarar da ta wuce mutum biyu 'yan najeriya sun je yin fasfot ɗin nijar aka kama su gwamnatin nijar ta ɗauki mataki gare su ashe hakan abu mai kyau ne kuma maslaha ce ta ƙasa da ƙasa amma ɗaiɗaiku daga cikin ku waɗanda ba su fahimce ni ba suna zuwa kan comment section suna zagi na suna cin mutunci ni wallahi Allah shi shine shaidata ba na nufin haka sannan mutanen ku wasu daga ciki na banza ban ce wai duka gaba ɗaya ƙasar Nijar ba in sun je makwabtayyan ƙasashenmu irin su Ghana Cameroon, Chadi Algeria Gabon Cote d'Ivoire Libya Sudan Chadi Cameroon duka dai ƙasashen Afirka idan sun samu matsala a waɗannan ƙasashen sukan ce su 'yan Najeriya ne. So kaga abu ne wanda ya kamata maslaha duk wanda ya san mutuncin ƙasarsa dole ka kira ƙasar ka ta yi maslaha ga waɗannan matsalolin. Kamar Saudi Arabia an yi wani asasin eh, zuri'a 'yan Nijar ne yana sata irin haka na AC da wasu abubuwa aka kama shi. mahaifiyarsa ta kira shi a waya ta ce kada ya ce shi ɗan Nijar ne ya ce shi ɗan Najeriya ne sai a sauke shi a Najeriya. mafi yawa duk wanda za a kama a Saudi Arabia dan Nijar cewa yake shi dan Najeriya ne shi ina laifi na in fito ina magana domin a ɗauki mataki a yi gyara ga maslahar Nijar da Najeriya ku yi ma adalci ku yi ma ba na nufin cin mutunci a tsakanin yan arewa ya kamata mu farka kishin ƙasa wajibi ne mu yi kira ga gwamnatin ƙasanmu ta sanya idanu akan shigowar 'yan Nijar a cikin Najeriya sannan ta sanya idanu akan rayuwar 'yan Nijar zamansu a cikin cikin Najeriya. Saboda 'yan Nijar su suna gaya mana ƙasarsu akwai doka da ƙa'ida dokoki suna aiki, amma in sun shigo Najeriya suna taka dokokinmu suna cin zarafin dokokin ƙasarmu. Yau idan muka duba so nawa gwamnatin ƙasarmu tana kama 'yan Nijar suna safarar makamayyar bindigu da alburusaye da bababambai daga iya daga Nijar shigowa Najeriya so nawa ana kama wannan ya kamata gwamnatin mu ta ɗauki mataki sannan muna kira ga immigration Najeriya su daina sai da mutuncin mu suna ba 'yan Nijar passport sannan mazauna saudi arabia yan nijar cikin kashi ɗari kashi tamanin duk passport ɗin najeriya suke amfani da shi ya in sun yi batanci yan najeriya suke cewa in sun je kasashen afirka da muke kusa da su cewa suke su yan najeriya ne ko ina da sunan najeriya suke 'yan Nijar zagin da kuke suburbuɗo man kwando-kwando wallahi hakan ba zai dakatar da ni daga fallasa rashin mutunci da rashin kunyar da kuke wa 'yan arewacin Najeriya. Kun zo kuna cin zarafin mutanen arewacin Najeriya in kun je kudu abinda duk kuka aikata abinda bai rabe da inyamuri yake tunani bahaushe ne ɗan arewa. Kun je masifar da ta faru shekarar da ta wuce a Ibadan ɗan Nijar ne mai turin baro ya yi faɗa da Bayarabe ya kashe shi, amma masifar ba a kan Bahaushe ɗan Arewa ta ƙare, domin an yi asarar rayuka sama da mutum ashirin. ya za a yi ku zauna ku zo cin arziki a ƙasarmu kuma kuna cin zarafinmu hakunsa bai rabe da inyamuri yana mu bahaushen mutum kallon da ba shi ba har wata kalma suke yi aboki ku ne da ƙiƙayye in kun je can kudancin najeriya ba turanci babu ma'amula sai ka ji rabe yana faɗi a aboki aboki ko in yamuri to hausawa kun ji inda asalin kalma inda ta samo asali wannan cin zarafi ne gare mu yan arewacin najeriya sannan ba iya mu yan arewa ya tsaya ba suna amfani da sunayen mu a kasashen da muke da makwabtaka da su ba na afirka da muke da makwabtaka ba ma ƙasar da muke da makwabtaka ba ko ina inda dai suke shiga inda ba visa ba passport tunda haka su allah ya su koyaushe kayansu a ka suke ina za su ina suka dawo hanyar ci rani koyaushe a haka suke in an tafi ba a tunanin dawowa gida